to amma yayi wani abu wanda ko da ke malamai suna cewa surfa ne abun yayi kama da waka ba waka bane a lokacin da aka zo gazwatu Hunain abin da ya faru ya faru wasu daga cikin ba'arin sahabbai ko ince mafi yawan su suka juya da baya manzo Allah ya zama daga shi sai sahabban da basu wuce guda goma sha wani abu ba yayi wani kirari wa kanshi idan ka dauki wannan duk wani mai yaban da zai yi wa annabi yabo in ya faɗi wannan baitin ya bari haka nan ma ya yabi manzo Allah haka ya rika daga hadona anan nabiyyu la kadhib annabi na abdul mutalib ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ni ne dan abdul mutalib kaga wannan ya duk mai yabo ma me zai faɗa bayan wannan anan nabiyyu la kadhib annabi na abdul mutalib sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa mun sa akwai waɗanda zaman su ma da sanin da aka musu a musulunci gabaki daya akan yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa kamar Hassan ibn Sabit Allah ya kara masa yadda mu sani saboda kimar Hassan ibn Sabit a wurin manzon Allah da yanda ya kula da shi ina zato lokacin da sarkin Misra ya yi wasu na Rasulullah sallallahu alaihi kyautan ababe daga ciki akwai kuyangi guda biyu akwai mariya Qibtiyya akwai Sirin kanwarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka da na mariya Qibtiyya ya bai ma mawaƙin shi Hassan ibn Sabitin kanwarta kaga wannan in yana nuni zuwa ga wani abu yana nuni zuwa ga martaban Hassan ibn Sabit a wurin manzo Allah kamar ga Ka'ab wanda shi kafin ma ya zo da baitocin yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta jinin shi amma da ya zo ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi bayan an yi masa afuwa ma an yi masa kyauta na burda wanda duk waɗanda suke wurin kowa sai da ya gurin ina ma shi ya samu wannan sannan mun sani mun bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci ba a kafa ma kowa kujera ko mimbari a cikin masallacin manzo Allah ya hau ya faɗi wani abu sai Hassan ibn Sabit mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam kaga wannan ya nuna cewa yaban manzan Allah wani abu ne da yake da kima kwarai a cikin sahabbai saboda sun gane yadda manzo Allah yake tarbar masu yaban shi da irin kyautar da yake musu na girmamawa wannan ko yana nuni zuwa ga manzon Allah ya yarda da abin da suke yi shi ya sanya yi musu haka idan muka dawo zuwa ga salihan bayi ila na haza kowane ɗaya babban gurin shi a rayuwa shine kar ya zo ya fita bai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka a mu babban abin da muka rike shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yabo yana bin bayan soyayya ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shine addini dan haka mu muna tare da kullum muna fata ai ta caza zukatanmu da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da Allah ya tanadar wa masu yabon manzo Allah muna roƙon Allah ya sanya mu a ciki albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan zama da za a yi Allah ya sa a fara lafiya kare lafiya Allah ya lullube mu da rahaman shin nan da take saukawa idan ana ambatan salihan bayan Allah balle kuma nan da ake za a ambaci shugaban salihan bayan Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah أكرمكم الله عمر ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salamu alaikum wa rahmatullah. Uh, muna neman afuwan jama'a na rashin fara wannan program akan lokaci kamar yadda muka ayyana Ga shi kuma towa abinda ya rage bai fi minti talatin ba zuwa magriba. To amma muna ganin a ah, dama kamar yadda aka sani a ah, wannan an shita ce muhammadiyya ma'ana zama ne wanda kafilatul muhabba ta gayyaci su wa gida tsara cewa mu jira zuwa lokacin magriba in aka yi sallar magriba kawai sai a fara a yi shi tsakanin magriba da isha amma yana ganin abin da zai fi dacewa shine a yi yanzu a zuwa lokacin magriba kuma aka tashi aka yi sallah dan abin da aka tanada na walima kuma aka yi walima to daga nan da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkashin jagorancin shi shugabanmu jagoran wannan tafiya a professor Ibrahim Ahmad Makari wanda kuma ayyukan kafila zuwa yanzu dai mutanen da suke wurin shi suka fi ji shi ne yaren Hausa a wannan zama muna tare da mutane kamar yadda Sheikh Suleiman ibi ya faɗi